Wa أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يو شاهو رمضان manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida. wanda ya yi daidai da sha hudu ga watan march shekara ta 2025 miladiya muna cikin tafsiri na suratu ɗaha a za mu tashi can da aka ce kamar rabu kuma bu ya musa ala rabu na da a kulla shayin kalfan أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. نعم. kafin a أبارا تفسيري ga wasu tambayoyi nan da za mu amsa assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malam ilimi da imani amin malam mutum ne ya ba da dukiyar shi don a yi wani abu na sadaka da shi to wanda ya ba sai suka ba da rabin kudin wajen sadakar su kuma suka yi amfani da sauran yan najeriya ke nugu shin malam jin ladan zai kai ma wanda ya bada kuɗin, kudin ko iya wanda aka bada sadaka kawai zai samu ladan na gode to shi dai a mai kudi ya bada kuɗi kudi amana ga ainihin wasu bayan Allah cewa wannan kudin ina so a yi sadaka da shi to sai wayannan bayan Allah sai suka ba sadaka rabi rabi kuma suka ba kansu a nan wajen tambaya suke sadakan ya yi duka ko kuma iya inda aka yi sadakan shi ne iya inda suka rike din da yi ba to tambaya a nan wajen su din nan da ya ba kudin cewa su bayan sadaka shin su ma fukara'u ne ko kuma suna da wadata idan ya zamanto su ba talakawa ne suna da bukata sai suka ɗiba bil ma'ruf ba su wuce gona da iri ba to alhamdulillah ba ba su yi laifi ba amma in dai akwai son rai suka ɗiba da yawa alhali akwai mabukata a cikin wannan abu sun ci amana da gaskiya amma shi wannan bawan Allah da ya sadaka Allah zai duba niyyar da ne inna mar amalu bin niyyat wa inna ma li kulli imrin ma nawa an gani to saboda haka Allah zai duba niyyarsa Tun da shi ya yi niyyar yayi sadaka Allah zai bashi lada malam ne hukuncin wanda yake sallah amma bai iya sauraron muryar bai iya sauraron limami ba sosai yana jin wata gaban amma wata gaban baya iya jinta amma dai yana kusa da masallacin in dai misalin yana bin liman a yi ruku da shi a yi sujada da shi a yi komai da shi insha Allah ba matsala sallah ta yi assalamu alaikum malam shek imam malik yana ajiye hadisi ingantacce ya kafa hujja da al'amuru inda na saboda na ji wani malami yana cewa al'amuru inda na ya fi hadisi ingantacce a gurin sai imam malik saboda wai hadisi dukkan su zato ne babu tabbas ka gani hadisin manzan Allah ya zama zato amma maganan wani malami ya zama tabbas don Allah wannan magana da mai yi kama eh? da ba don uzuri ba za mu ce wannan malami ya yi rinta saboda mu 'yan salafiya muna ɗan daga kafa ga mutane kafin mu kafirta eh, muna mishi uzuri in ma jahili ne bai fahimci addini ba ko kuma ya fahimta amma a murɗe an gane wannan ku? to kaga in yana cikin jahilci mana, roƙon Allah ya fahimtar da shi amma yaya za a yi a fifita a ce hadisin manzan Allah magana manzan Allah zato amma maganan wani mutum tabbas ai kaga wannan magana magana ne mai hadari an gane wannan aiki saka ai ina ganin karatun mu na jiya mun yi bayani akan abin da ya shafi amalu ahlul madina kuma ba ma bukatar wani ƙarin wani tsawaita magana kuma kan shi to sai kuma assalamu alaikum Allah ya kara wa malam ilimi basira da lafiya malam tambaya ta ita ce mutum ne kafiri yana da mata goma sai ya musulunta su ma matan duk suka musulunta Wa gari sai Allah ya masa rasuwa kafin ya zafi mata hudu shin su nan magayen za su gaje shi hmm? to amsa a nan wajen shine duk nan matan gaba ɗaya za su gaje shi dukan su nan matan matayensa ne na halal ya aure su yana cikin kagirci kuma da ya musulunta kasan a ƙa'ida idan mutum yana cikin kagirci sai ya auri mata da yawa sun wuce mata hudu sai daga bayan sai musulunta a ƙa'ida ana ba shi zafi ne za a ce ya zaɓi mata hudu daga cikinsu ya za'u mata hudu sai ya rike su ya rabu da sauran wannan shine abin da aka fata amma sai ya zamanto shi din nan bayan ya musulunta shi da matan shi guda goma gaba daya washe gari sai ya rasu saboda haka matan gaba ɗaya su goma matayen shi ne na halal kuma za su yi gado sannan in yana da yara yaran wa'annan mata duk za su yi gado in sun musulun su fa amma an gano wani ku sannan sai tambaya na biyu shin kafiri in yayi saki sakin yayi kafiri ya saki mace sakin yayi kuma ana lissafa wannan saki a matsayin saki to wannan matsala matsala ne wanda malamai sun tattauna a kan shi cewa da mutum yana cikin kafirci sai ya saki matashi saki biyu sa'annan sai ya musulunta an gani to yanzu idan ya ƙara sakinta bayan ya musulunta za mu ce saki nau kenan to yanzu za a lissafa da wannan sakin da ya mata a cikin kafirci sai a ƙara da wannan guda ɗayan da ya yi a cikin musulunci ya zama uku ina ta gane in ya saki matar shi a cikin kafirci in ya zama tosun musulunta za mu ɗauka ya sake ta saki biyu a cikin kafirci da ya shigo cikin musulunci saura saki ɗaya ko kuma za mu ɗauka sakin da aka yi a cikin kafirci ba a lissafa shi to malaman fikihu Allah ya musu rahama sun yi saɓani kan wannan matsala akan maganganu guda biyu ra'ayin farko ra'ayin jumhur su jumhur suna ganin cewa wannan saki yayi kuma ana lissafawa kenan a nan wajen idan kafiri ya saki matan yi saki biyu sai ya musulunta to za mu ce yanzu saura igiya ɗaya tsakaninsu idan wani abu ya haɗa su ya sake ta ya zama saki uku bai da ikon dawo da ita sai ta auri wani mijin in kuma ya saki mata ita uku a cikin kafirci sai ya musulunta to a nan wajen bai da ikon ya yi zama aure da ita sai ta auri wani miji gaban an gane wannan shine hujja na jumhur na malamai menene hujjar zuwa nan hujjar su lallai manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da auren mushrikai wato kafirai kafirai wanda wanda suka yi aure tun a jahiliya da musulunci ya zo bai warware wannan auren ba na fata gane wato manya-manyan kafirai wanda suke fada da musulunci sun yi aure kuma da suka shigo cikin musulunci ba a warware wannan aure an ɗaura wani sabon aure ba auren da aka yi cikin kafircin nan shine aka tabbatar an gani manya-manyan sahaba annabi da muke cin labari da sauransu an auri iyayensu ne cikin jahiliya kuma da suka musulunta aka tabbatar da wannan auren ba a warware shi ba an gano wannan ko to masu wannan ra'ayi suka ce tun da dai an tabbatar da auren ashe min babu aula a tabbatar da saki shi ma haka duk sakin da aka yi cikin jahiliya shi ma wannan saki ya tabbata an gane wannan ko to wannan shine fahimta na farko shine mazhaba na jumhur na malamai sannan mazhaba na biyu sakin da aka yi cikin jahiliya bai yi ba idan kafiri ya saki matar shi sai daga baya ya musulunta wannan saki babu shi za su fara sabon rayuwa ne ina ba ta lura kafiri a cikin kafirci ya saki masu shi saki uku daga baya sai ya musulunta to yanzu ya za a yi sai ta sake sabon aure a'a za a fara sabon rayuwa kamar ba taɓa yin saki ba wannan shine mazhaban imamu na malik da kuma imam daud al-zahiri shine mazhaban ibn hazm al-andalus an gani wannan shine fahimtar al-hasan al-basri da qatada da rabi'a menene hujjar su hujjar su shine maganar Allah subhanahu wata'ala da yake cewa qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salafa ka gaya ya makafirai idan sun hannu sun bar kafirci an gafarta musu abin da ya riga ya wuce a da Sakafi abin da suka aikata na kafirci an gafarta musu min babu aula saki an gane saka sakin da suka yi a cikin jahiliya da an an goge shi babu shi sannan akwai hadisin amru bin al-as manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-islam yahdu ma qablahu addinin musulunci yana goge duk abin da yake gabaninsa saka sakin da aka yi a cikin jahiliya musulunci ya goge shi an fahimci wannan aiki sannan kuma daga cikin hujja mai ƙarfi wanda ya nuna cewa idan an yi saki cikin kafirci sakin bai yi ba mutane da yawa sun musulunta a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa kafirai sun musulunta manzan Allah baya tambayar su matar da ka aura saki nawa kai mata ko ga a ce sakin yana da tasiri da a ci sannan mutum ya musulunta sai annabi to? kana aure da matar ka saki nawa ka mata sai idan ya faɗa ya ce saki biyu na yi mata sai ce to saura igiya ɗaya in ya ce saki ɗaya zai ce saura igiya biyu in ya ce saki uku a ce to sai ta sake wani sabon aure amma manzan Allah mutane da yawa sun zo sun musulunta manzan Allah bai saba tambayan su kan wannan ba da a ce abu ne muhimmi da duk sanda mutum ya zo musulunta da sai annabi ya tambaye shi haka an gano wannan ko kaga wannan sai nuna mana ashe sakin da ake yi a cikin kafirci sakin bai yi ba an gano wannan ayi kuma asali akwai wata ka'ida ta usul fiqi an al asla fi jami'i af'al al kafir adam al itibar biha eh? an al asla fi jami'i af'al al kafir adam al itibar biha abinda yake asali ga dukkan ayyukan kafiri ba a lissafa shi a matsayin wani abu amma banda aure ya zama am maksus aure ne kadai ake lissafawa shi aure na kafiri ba a bincikawa ba ruwanmu da yaya aka yi auren in ka ce za ka bincika yadda aka yi auren abin abun ba zai kyau ba wani kila wani kila yanayin auren ba a irin nasu al'ada an mace ga budurwa yana so kawai zai zo ne ya zo ya dando a guje ya dando ya dambe ta ya goya ta aka bi shi a guje in ya samu ya gudu aure ya tabbata ina ba ta gane wannan da saboda haka shi auren kabirai in ka duba wasu auren kace za ka yi bincike wato ko abin ko ko kare ba zai ci ba an gane musulunci baya binciken aure duk auren da aka riga aka yi shi ko musulunci na tabbatar da shi ne amma abin da ya shafi saki zero ne shi kun gane wannan aiki yawwa ko wannan shi saboda aka da zaran mutum ya musulunta ya ce ma ya saki masu shi a da ka ce wannan magana ya riga ya zama zero kawai su fara sabon rayuwa Allah ala shi mu sannan sai Allah ya kara wa malam ilimi da basira malam shi yana halatta yin bacci bayan la'asar bayan la'asar ana yin bacci to amsa anan akwai hadisi wanda wasu mutane suke dogara da shi cewa ba a yin bacci bayan la'asar wannan hadisi shine man nama ba'd al-asr faktulisa aqaluhu fala yalumanna illa nafsa duk mutumin da ya bacci bayan la'asar sai ya zama to an zare mai hankali kada ya zargi kowa sai kanshi kenan bacci bayan la'asar fa yana sa a zare wa mutum hankali mutum ya zama tababbe an gani man nama ba'd al-asr faktulisa aqaluhu fala ya luman da illa nafsa duk wanda ya bacci bayan la'asar sai aka zare masa hankali kada ya zargi kowa sai kansa wannan hadisi ne bai inganta ba a wajen malamai mai zan ƙarin bayani ya duba cikin da ifil jami na al'allama al-muhaddis nasiru dinin albani to ƙarƙashin wannan a cikin sayar jami din nasiru zin albani ya kawo wannan magana yake cewa ƙala marwan urtu lillai bin sa'ad marwan yake cewa na ce wa lais bin sa'ad wa ra'aituhu nama ba'd al-asr naga lais bin sa'ad naga yayi bacci bayan la'asar babban malami ne daga cikin malaman salaf sai naga yayi bacci bayan la'asar fi shahri ramadan a watan ramadan kuma an fahimci wannan aiki bayan ni kuma na san akwai hadisi da manzan Allah ya ce duk mutumin da ya bacci bayan la'asar sai aka zare masa hankali kada ya zargi kowa sai kansa sai ga shi na ga babban malami daga cikin malaman salaf ya yi bacci bayan la'asar sai na ce sai na ce masa haka ya abal hari ma laka tanamu ba da asar ya kai abal hari me ya sanya kake bacci bayan la'asar wa haddasa na ibnu lahi'a ibnu lahi'a wa haddasa na ibnu lahi'a ko kuma tazkir din shi ibnu lahi'a ya kai abul haris me ya sanya kake bacci bayan la'asar alhali ibnu lahi'a ya ba mu labari sai kawo wannan hadisin an gani. man nama ba'ad al-asr fasto lisa aka falaye ruman na illa nafsa sai an bace hadisun nan to qala lai sai lay da sa'ad ce masa la da'u ma ni bi hadisi bin lahi'a an an ya ce la da'u ma yanfa'uni ba zan bar abin da zai amfane ni ba li hadisi bin luhai'a an an an ko an aqil da hadisin ibn luhai'a daga ainihin aqil kun fahimci wannan ko kenan shi a wajen lai bacci bayan la'asar yana ne yana amfanansa shi kuma ba zai bar abin da zai amfane shi ba ga hadisin ibn lahi'a an an an aqil to menene yake nufi hadisin da ya zo da wannan isnadin ya sa bai inganta ba kenan abin da yake nufi ba zan bar abin da zai amfane ni dan wani hadisi da ifi ba hadisi in bai inganta ba babu yadda za a yi in bar abin da zai amfani ni kenan addinin musulunci ana gina shi ne akan inganci ko rashin inganci idan hadisi ya inganta za a yi aiki da shi idan hadisi bai inganta ba ba za a yi aiki da shi ba ina da wannan ko kaga da wannan kenan mun fahimci ana iya yin bacci bayan la'asar idan mutum ya ce kada ka yi bacci bayan la'asar sai ka ce ya kawo ma dalili al'asalu fi kulli ce al ko al'asalu bata'u ma kana ala ma kana saboda duk mutumin da yake kada kai bacci bayan la'asar shi zai kawo dalili in bai kawo dalili ba to za ka ci gaba da yi an gane ku to muna cikin bayani dangane da an je tattaunawan annabi Musa alaihi salam tare da Fir'auna shi ainihin annabi musa alaihi salam da annabi harun lokacin da allah ya tura su don su je su yi da'awa ga fir'auna wato sun ji tsoro suna ganin cewa lalle in suka je wajen fir'auna za su yi masa da'awa lalle fir'auna zai cutar da su kai fir'auna ma zai iya kashe su ko abin da ya kama da wannan shi ne suke cewa allah qala rabbana innana nakhafu an yafruda alaina aw an yabga suna cewa ya ubangijinmu lalle muna jin tsoro kada fir'auna yayi zarfafiya a gare mu kada fir'auna ya wuce gona da yiri a gare mu aw an yabga ko kuma kada fir'auna yayi dagawa an gani ya Allah muna jin tsoron wannan al'amari saboda fir'auna dan kama karya ne fir'auna azzalimi ne saboda zaluncinsa har yayi da'awan siffa na allantaka sai Allah ya ce mi qala la takafa sai Allah ya ce ya kai Musa da kai da dan uwanka kada ku ji tsoro inna ni ma'akuma asma wa ara lalle ina tare da ku ina ji kuma ina gani lalle ina tare da ku kenan duk abin da ke faruwa tsakaninku da fir'auna ina nan tare da ku ina ji kuma ina ganin duk abin da kuke yi an gane wannan kai kenan Allah ya yi alkawarin zai tsare annabi Musa da annabi Harun daga sharrin Fir'auna kuma annabi Musa da annabi Harun za su shiga cikin fadan Fir'auna su yi masa da'awa a fadan shi ina fatan gani yanzu a ce a shiga cikin fadan shugaba ɗan kama karya ko masu wa'azin su biyu ne kawai ba wai za su zo da ainihin jami'an tsaro ba ne kawai daga annabi musa sai haru kuna tunanin in ba tsari irin na allah ba yaya za a yi musa ya shiga wannan waje da shi da harun su kai labari musamman ga abin da ya faru tsakanin fir'auna ɗin lokacin da annabi musa ya kashe ɗaya daga cikin bakin har ya gudu ɗin nan ko ai kaga ga shi kuma yanzu Allah ya ce duk da haka ya shiga cikin fadar fir'auna bayan da fir'auna na neman shi ba to shine bayan sun ce inna na na kafu an ya furuɗa alaina aw an ya buga sai Allah ya ce qala la khafa lalle muna jin tsoro kada yayi zarba biya ya wuce gona da iri a wajen ko kuma yayi dagawa sai Allah ya ce ka ku ji tsoro ku biyu innani ma'akum asma'u wa ara lalle ina tare da ku kuma ina ji ina gani idan kun lura da kyau daga shi kanshi wannan wani nau'i ne na mu'jiza shi ma an gani a ce mutane biyu sun shiga cikin wajen sarki dan kama karya wanda ya dauki ran adam ran dan adam a matsayin banza amma kuma sun shiga sun fita lafiya kuma sun isan bai da sakon da baya sanya shi kuma ya kasa yin komai an gane wannan ko kamar irin mujizar da aka ba annabi nuhu alaihi salam fakiduni jami'an sun bala tun zirun shine mujizar shi kun kun isa gashi nan ni kadai ne a duniya gaba ɗaya mai dama kun kun isa ku yi mun makirci gaba ɗaya ku jira ni an gane su kadai fa za su iya kawo mashi su yi kace-kace da shi amma kuma annabi nuhu ya ce musu in kun isa ku yi mun makirci ku yi mun kaidi gaba daya ka ku jira ni amma sun yi mishi wani abu ba su iya ba to shi ma gashi anan wajen Allah ya ba annabi Musa kariya na musamman irin kariyan da wani mawaki ke cewa wiqayatul lahi agna am mu am a min ad-duru'i wa an alim min al-qudami eh wiqayatul lahi kariya ne na Allah mu am a min ad-duru'i wanda ya wadatar daga ninkin ba na sulkuna wa an alimin al qudsi da kuma madaukaka na ainihin tsaunin nika an gane ko na'am shi da yake cewa fa yawo ku je wajensa faƙula inna rasula rabbika ku ce lalle mu ne manzannin ubangijinka arsil ma'ana bani isra'il ka aika da bani isra'il tare da mu wala tu'azzibhum kada ka azabtar da su an gani wannan shine sakon da ainihin Musa ya je wajen Fir'auna dan ya gaya mai cewa ka saki bani Isra'il ka daina azabtar da bani Isra'il karji ina ka bi ayyakin min rabbik hakika mun zo ma da mu'jizozi daga ubangiji wanda zai tabbatar ma cewa lalle Allah ne ya aiko mu zuwa gare ka cewa lalle ka kyala bani Isra'il su fita wassalamu ala man ittaba al-huda aminci ya tabbata ga wanda ya bi shari'a ina da wannan ku kaga idan muka duba wannan aya da kyau annabi Musa da Harun an aike su ne wajen Fir'auna dan me menene babban sakon da aka aike su da shi Eh? akwai izhab ila fir'auna innahu taga fa qul halaka ila anta halaka ila anta zakka hmm? wa ahliyaka eh? kaga kaga ce izhab ila fir'auna innahu taga fa qul halaka ila anta zakka wa ahliyaka ne wa ahliyaka ila rabbika fatasha fa arahu al-ayat al-kubra ko Allah ya ce shin ko za ka tsarkaka Allah ya ce ka tafi wajen fir'auna don fir'auna ya yi dagawa ka ce shin kana so ka tsarkaka tsarkaka wani iri daga shirka ko kenan a nan wajen muka ruji aya fa qul hallaka ila an hmm? shin ka samu ka tsarkaka kuma in shirye da kai zuwa ga ubangiji ka ji tsoron Allah sai fir'auna ya ce to da wani uzuri da wani hujja zan gane Allah ne ya aiko ka fa arahu al-ayat al-kubra sai ya nuna masa mu'jizozi manya manya wanda muka karanta a can baya fa kazzaba wa asma thumma adbara yas'a fa shara fanada fa qala ana rabbukum al-a'la an gani ya karyata fa kazzaba wa asma ya karyata kuma ya saba sun ma'adbara yasa sannan ya juya yana gaggawa fahashara fanada ya tattaro fadawansa da masu goyon bayansa don a zo a yi wa annabi musa kwab ɗaya da da'awansa an gani sai da cewa ana rabu kuma al'ala ni ne ubangijinku maɗaukaka Karya annabi musa yake yi da yake cewa wai allah ya aiko shi idan mun duba wannan aya kenan an aiko annabi musa zuwa ga fir'auna domin yin wa'azi akan tauhidi ko kuma kuma muka duba wannan aya kuma na biyu cewa inna rasula rabbika fa arsil ma'ana bani isra'il lalle mu ɗan sakon ubangijinka ne ka aika da bani isra'il tare da mu kada ka yi musu azaba Allah ne ya aiko mu zo wajenka ka miƙa mana bani isra'il ka daina azabtar da su wani azaba yake musu Allah ya bamu labari a cikin alkur'ani natlu alayka min naba'i Musa wa fir'auna bil haqqi li qaumi yu'minun Allah yace za mu karanta maka labarin Musa da fir'auna da gaskiya ga mutane masu imani inna fir'auna ala fil ard wa ja'ala ahlaha shi'an yastadifu ta'ifatan minhum yuzabbihu abna'ahum wa me wa yastahi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin ko eh ah. inna fir'auna ala fil ard wa ja'ala ahlaha shi'an lalle fir'auna yayi dagawa a doron kasa yayi girman kai har ya ba matsayin ya ba kanshi matsayin Allah yastadifu da'ifatan minhum yana ta raunanar da wasu bangare daga cikin su Waje ah, ah, waja'ala ahlaha shi'a an gani inna fir'auna ala fir'al waja'ala ahlaha shi'a lallai fir'auna ya yi girman kai a doron ƙasa. ya sanya mutanen ta suka zama ƙungiya-ƙungiya. ya sanya mutanen suka zama kungiya kungiya ya ware bani isra'il ya mai da su bayi ƙibdawa su ne 'yan gata an gani yana sanya ainihin bani isra'il suna yin aikin wahala yana bautar da su Shi ne ma'ana yasta da ifu ta'ifatan minhu yana raunanar da wasu bangare daga cikinsu. cikin abu na abu. yana yanka yaransu maza wa nisa abu? kuma yana rayar da matayensu su kuka na minal mufsidin Lallai fir'auna ya kasance daga cikin masu ɓarna a doron ƙasa. sai Allah ya ce Wani ridu, an munna, ala allazina tud'ifu fil ard sai muka yi nufin mu yi gata sai muka yi nufin mu yi gata ga wayannan wanda aka raunanar da su a dauran kasa wa naj'aluhum wa naj'aluhum wa naj'aluhum a'immatan eh? wa nuridu an namunna ala allazina tud'ifu fil ard a naj'aluhum a'immatan wa naj'aluhum alwarithin sai muna so mu yi baiwa ga wayannan wanda ake raunanar da su a dauran ƙasa. musanya ko mu sanya su zama sun gabani ko muna so mu sanya su zama su ne masu gado masu gada ainihin ƙasa na ainihin misra wani makinu lahun fil muna so mu tabbatar da su a doron ƙasa wani riyar fir'auna wa hamana wa junuda da humanin humatanu ya azaru, sai mu nuna wa fir'auna wa hamana da hamana da kuma sauran rundunan nasu abinda suke jin tsoro suna jin tsoro kada bani isra'il nan gaba su daga su to wasu mutane sai fir'auna yana ta mulkin kama karya yana ta danne kasabanan kabilan bani isra'il yana kokarin ya daga ainihin kabilan shi sai Allah ta'ala zai aiko annabi Musa Allah ya aiko annabi Musa domin ya je ya ceci bani Isra'ila daga wannan azaba wanda suke fuskanta daga Fir'auna an gane ai shine Allah yake cewa fa ya fa qula inna rasula rabbika fa arsil ma'ana bani isra'il wa la tu'adhibhum ha ina ka bi ayatin min rabbik wassalamu ala man ittaba al-huda to anan yanzu wani da'awa ne aka aika annabi Musa yayi ga Fir'auna da'awa ne guda biyu da'awan farko a kira shi zuwa ga tauhidi da'awa na biyu ya saki bani isra'il ya daina azabtar da su an gari ya miƙa ma annabi musa bani isra'il ya tafi annabi musa zai kwashi bani isra'il ya tafi da su wata ƙasa don fir'auna yana takura musu an fahimci wani ai domin lokacin da annabi musa ya zo ya fara da'awa annabi musa ya gaya wa bani isra'il cewa allah ya turo ni wajen ku domin in kwanta muku da hankali kuma in gaya muku cewa wato fir'auna wannan azaba da yake muku ya kusan zuwa ƙarshe insha Allah zan kwace ku daga sharrin fir'auna shine sai su bani Isra'il ke cewa uzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di an ji'na wa min ba'di ma ji'tana kace an cutar da mu tun kafin ka zo mana fa ana cutar da mu sannan an cutar da mu bayan ma ka zo mana mun daɗe muna hakuri akan zaluncin fir'auna an gani kina nan mu zake ce musu kuma an yi duwa aduwakum wa kun fil ard fayanzur ubangijinku ya kusa ya halakar da ku. lokaci ya kusan zuwa da Allah zai halakar da ku. ko ubangijinku ya kusa ya shugabantar da ku a doron kasa saboda ya ga ku kuma ya za ku yi eh Allah zai halakar da fir'auna ku kuma sai a baku mulkin a ga yaya za ku yi shin ku za ku yi biyayya ga Allah ko za ku zama ‘yan kamatar karya ne an gane wannan aiki annabi musa a wata aya yake ce musu ista'inu billahi wasbiru innal arda lillah yurisuha man yasha'u min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin ista'inu billahi wasbiru ku nemi taimako da Allah ku yi hakuri ku yi ta hakuri wannan azaba zai zo karshe lalle kasa wannan kasa din da kuke gani na Allah ne yurisu ha man yasha'u min ibadi yana yana bayar da shi ga wanda ya so min shi daga cikin bayinsa wal aqibatu lil muttaqin kyakkyawan karshe ya tabbata ga masu tsoron Allah kenan idan mutane sun ji tsoron Allah suka yi biyayya ga Allah Allah ba zai wulakanta su ba in kaga mutane suna shan wahala kaga mutane suna fuskantar shugabanni azzalumai shugabanni suna ta danna musu azaba kuma azaban na ci gaba babu wani alama na sauki to wa'annan mutane su binciki ne su binciki kan aikin su abinda annabi Musa ya gaya musu istainu billahi wasbiru ku nemi taimako da Allah ku yi haƙuri innal arda lillah asan fa na Allah ne yana gadar da wannan ƙasa ga wanda ya so daga cikin bayinsa amma ku sani wal aqiba ne lil muttaqin kyakkyawan ƙarshe na masu tsoron Allah ne an gari to shin bani isra'il da suka ji tsoron allah suka yi biyayya ga dokokin allah a wannan lokacin shin allah ya cika alkawarin ko da cika ba me allah ya ce wa aurasna alqawmal ladzina kanu yastad'afun masharik al-ard wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani isra'il bima sabaru sai allah ya ce wa aurasna alqawmal ladzina kanu yastad'afun sai muka gadar da mutanen da ake ta raunana su ana kashe yara maza ana rayar da mata ana bautar da su ana azabtar da su sai muka zo muka hallakar da fir'auna muka gadar musu da masharik al'arz gabashin ƙasa wa magariba hallaki barakna fiha da kuma ainihin a yammacin ƙasa da kuma gabashinta wanda muka sanya albarka a cikinta sannan wa Tammar matu rabbikal husna ala bani isra'ila bima sabaru sannan kalmar ta kyakkyawa sai ya cika gabanin isra'il amma da suka yi mai da suka yi hakuri, suka yi asabaru ala da'atillah asabaru an ma'asillah asabaru ala la, eh? sun yi hakuri akan biyayya ga Allah sun yi hakuri daga barin saban Allah sun yi hakuri akan kaddara na Allah abinda Allah ya kaddara musu fir'auna yana ta kashe yaransu maza sun yi haƙuri ko sannan kuma fir'auna a sannan kuma sun yi haƙuri daga barin saban Allah don daga cikin babban hanyar samun nasara in muna so Allah ya tsora a akan maki to lalle mu nisanci saban Allah mu yi biyayya ga Allah in muka nisanci saban Allah muka yi biyayya ga Allah Allah zai tsora mu akan maki mu an gane wannan aiki to kun ga wannan shine abin da ya faru ga bani Isra'ila bayan sun yi biyayya ga Allah wannan shine Allah yake bamu labari cewa inna qarquhiya ilaina lalle hakika an yi wahayi zuwa gare mu annal azaba ala man kazzaba wa tawalla lalle azaba ya tabbata ga wanda ya karyata kuma ya juya baya to amma tambaya anan wajen a lokacin da fir'auna yake yadda ya saki bani isra'il mai annabi musa yayi Hmm? ba Allah ya ma'anar Musa wahayi ba an asiri ibadi lailan wadrib lahum tariq me to kun gani Allah ya nemi annabu Musa aiki ya fashi ainihin bani Isra'il da dare ya gudu da su an gani to yanzu Allah ya nema ya gudu da su yaya maganin wa'azin ki zuwa ga tauhidi ga Fir'auna ya daina kenan ko wa'azin ya tsaya to menene yafi muhimmanci kenan a cikin wa'azin wa'az a abinda Musa ya zo mai muhimmanci kenan wa'azin da ya zuwa ga tauhidi ko ko kwasan bani Isra'ila a gudu da su eh tunda bayan an kwashi bani Isra'il annan ne aka rabu da Fir'auna kuma annan Allah ya ce ya kwasa da aka kwasa sai Allah ya halakar da Fir'auna annan za mu ɗauka cinin cewa wato Musa shi Allah ya turo shi ne ga bani Isra'ila ko walaqad atayna Musa al-kitab wa Allahu hudan li bani Isra'il Allah ta tafi min duni wakila ko to Allah ya turo shi zuwa ga bani Isra'il to amma da yake su bani Isra'il din Fir'auna ya kama su ya rike yana azabtar da su sai Musa ya yi amfani da wannan dama sai kuma ya yi wa'azi ga Fir'auna an gane in fir'auna ya gane ya musulunta riban kafa in bai musulunta ba ya rage nashi dama asali an turo musa ne zuwa ga bani isra'il wa'azi zuwa ga fir'auna riban kafa ne to annabi musa ya yi amfani da hanyoyi guda biyu ya yi wa'azi zuwa ga tauhidi wanda shine asalin wa'azi na annabawa sannan kuma ya zo ya ceci bani isra'il daga hannun dan kama kariya fir'auna an gane wannan ko qala faman kuma ya musa A gani lalle an yi wahayi zuwa gare mu lalle azaba ya tabbata ga man zaba wata walla wanda ya karyata kuma ya juya baya suka gaya wa fir'auna in dai mutum ya karyata maganan Allah kuma ya juya baya lalle azaba ya tabbata a gare shi sai sai sai shi fir'auna sai ce wa Musa ƙala fa rabu kuma ya Musa ya kai Musa wane ne ubangijin ku ina so in san kai min ta'arifin wane ne ubangijin ku ala yace rabbuna allazi a'ta kullu shay'in khalqahu thumma hada ubangijin mu shine wanda ya ba komai halittarsa ya tsara ma komai halittarsa sannan ya shiryar da shi zuwa ga yanda zai gudanar da rayuwarsa yanda zai gudanar da addininsa na'am qala sama barul qurun lula anan wajen sai fir'auna Yake jama'a kun ji wata sabon magana kun ji annabi Musa ya zo da wani sabon bayani wai yanzu akwai wani ubangiji wai ba ni ba akwai wani ubangiji wai wanda ya ba kowa halittarsa sa'annan kuma ya shiryar da shi wai wannan shine ubangijin da za a bauta masa wai kada a bauta mu gumaka wai kada a bauta mini an gani? to yanzu jama'a bari mu tambayi annabi Musa ya ba mu amsa lokacin gashi an tara jama'a jama'a sun taru a gaban fir'auna to sai fir'auna ya yi amfani da falsafa ta inda yake so ya haɗa ainihin annabi musa da mutanen gari tunda annabi musa ya kawo mai hujjoji wanda ba zai iya tunkuɗa wannan hujja ɗin ba to yanzu abin da yake so ya yi ga magarin mutane jahilai wanda suke da ƙarancin tunani su ne yake zo ya haɗa annabi musa da su don su yi ma annabi musa a filai su masa dukan tsiya shi ne sai ce masa ƙala fa ma balul ƙoroni ula ya ce ya kai musa menene za ka ce game da ƙarnin farko iyayenmu da kakanni da suka mutu tun farko kafin zuwan wannan da'awa taka iyayenmu da suka mutu kafin zuwan wannan da'awa taka na cewa a bauta ma Allah ɗaya kawai menene sakamakon iyayenmu da kakanni ina ba gane wannan to in kai ne mai da'awa gashi an tara jama'a da yawa ana sauraron ka sai ka cewa ka cewa mutanen garin ka cewa mutane Allah kadai za a bautawa bauta ma gunki kafirci ne bauta ma kaza kafirci ne to sai aka tambaye ka iyayenmu da kakannin da suka dade suna wannan bauta yaya hukuncin su to yanzu za zaka ce shi fir'auna ya dana matar ko ne kana faɗa zai kwashe kayan shi ya bar wajen ya baka da jahilai kuma dukan tsiya fir'auna mutum ne dan siyasa sosai to lokacin da ya jeho wannan har zuwa ga annabi Musa to annabi Musa da yake kwakwalwa ne na annabin Allah ba kwakwalwa bane na dan caji in wani dan caji ne sai ce ai dole a faɗi gaskiya eh yau kana tambaya na wa iyayenku iyayenku ma kafirai ne yan wuta ne dole a faɗi gaskiya ko zan mutu kaga daga nan me zai faru da shi daga nan za a kwantar da shi da awa ta tsaya ne cak to shi da mafi auna yana so ne a gama da annabi Musa in an gama da shi da awa ta tsaya to irin yan caji irin masu zafin kai din da wanda zai to ai an ce kulil haqqu min rabbika man sha'a falyu'min man sha'a falyakfur hmm? an ce ka faɗi gaskiya duk dacinta saboda haka bari mu faɗi gaskiya iyayenmu da kakanni da suka mutu ba kan tauhidi ba kafirai ne yan wuta ne kan anan wajen sai mutanen gari su ce atile atile a ta duka ana duka har su kashi lalira to da yake annabi Musa yana da kwakwalwa irin na annabawa kwakwalwa mai cike da hikima da wahayi da fir'auna ya ce kala fama balul koronin hula menene al'amarin karnonin farkon nan wanda suka yi addini ba su bauta ma Allah shi kadai ba kala sai annabi Musa ya ce ilmuha inda rabbi fi kitab qala ilmuha inda rabbi fi kitab لا يضل ربي ولا ينسى sai ilmu haɗin da rabbi fi kitab sai iyayenmu da kakannin da suka mutu a wancan lokacin iliminsu sanin iliminsu da halin da suke ciki yana wajen ubangiji na a cikin littafi shine launin mafus la ya dillu rabbi wa la yansa ubangiji na baya bacewa ko baya mantuwa ubangiji na shi ya san abin da ya dace ya yi da su ba shi ba ubangiji na shi ya dace a nan wajen ya buge bakin fir'auna an buge bakin tsanya fir'auna dama abin da yake so ya cimma buri bai cimma burinsa ba an gane wannan ko a nan da aka ce kitab din nan malaman tauhidi sun ce kitab ya kasa kashi uku akwai kitabun lahi kauni kadari akwai kitabun lahi dini shar'i akwai kitabun lahi jaza'i kitabun layi kauni kadari shi ne littafin Allah wanda ake rubuta ƙaddaren Allah a ciki ma a saba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum In fi kitabin min qabli an nabraha inna zalika ala ya yasir wata musiba ba ta taɓa faruwa ba fil ardi a doron ƙasa wala fi anfusikum ko ka kawo kanku illa fi kitabin fata yana cikin littafi min qabli an nabra'aha tun kafin mu halicci wannan musiba din inna zalika ala allahi yasir lalle wannan a wajen Allah mai sauki ne wannan wani irin kitab ne shi an gane duk wata musiba da za ta faru Allah ya riga ya rubuta fi kitabin min qabli an nabra'aha tun kafin mu halicci musiban har ga rubuta an gane har wannan kitabun ne kauni kadari sannan akwai kitabun lahi dini shari'i shi ne littafin Allah na shari'a zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin ko kaga Allah ya ce zalikal kitabu wannan littafi Wani littafi ne wannan littafi ne na shari'a Shi ne Alƙur'ani. Kitabun lahi dini shari'i ne littafin Allah na shari'a Alƙur'ani, at-taura injila da zabura duwa yana suna daga cikin littattafan Allah kau abin diniya shari'iyya sannan akwai kitabun lahi jaza'i fa amma man utiya kitabun rubiya bini. fa sawfa yuhasabu hisaban tsira wa yanqalibu ila ahlihi masurura. fa amma man utiya kitabun rubiya bini. amma wanda aka bashi littafin sa da hannun dama fa sawfa yuhasabu hisaban tsira da sannu za a yi masa hisabi hisabi mai sauki wa yanqalibu ila ahlihi masurura. kuma zai juya zuwa ga iyalansa yana farin ciki wa amma man uke kitabahu ra'a zahari fa sawfa yad'u zuhuran kaga wannan wanda littafi ne kitabul lahi jazai idan mutum ya ga kitabul lahi a cikin qur'ani dole sai ya bincika shin kitabul lahi kauli kadari ne ko kitabul lahi dini shar'i ko kitabul lahi jazai an gano wannan ko domin za ka ga wani musamman masu cewa qur'ani zalla qur'ani zalla su inda suka gance ma na bil kitabi min shay sai ce qur'ani an gani ma na bil kitabi min shay shi wannan wannan me yake nufi kitab a nan wajen kitabullahi kauni kadari an gani wannan me yasa ya zama kitabullahi kauni kadari me na din Eh? illa fi kitabin min qabli an nabra'aha ai ba ai ba tare da wannan ayan sai ba kafin wannan ayan me aka ce illa umuman amsa kuma min dabatin fil ard wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farradna bil kitabi min shay babu wata dabba a doron kasa ko wata tsunkuwa da take tashi da fuka-fukanta face al'umma ce misalin ma farar na kirkita bambar komai a cikin lauyin masu komai yana nan rubuta a cikin lauyin masu an gano wannan ko saka wannan aya yana magana ne akan lauyin masu ba yana magana akan alkur'ani bane an ne. su kuma sun sai ayan nan na magana akan qur'ani akan abin ne sun sai ai ƙur'ani. an ce babu abin da aka bari a cikin alkur'ani in kun ce babu abin da aka bari a cikin alkur'ani rakawoyin sallah ina su cikin alkur'ani salloli nawa Allah ya ce mu yi a cikin alkur'ani kuma yaya za mu yi sallan a cikin alkur'ani yaya ake aikin hajji a cikin alkur'ani ma na fil kitabi min ya kamata in ka tambaye su duk abin da kai musu tambaya su kawo gundarin nafsi a cikin qur'ani an gano wannan ko za ga ba sa iya kawo amma sai su ce ma komai yana cikin alkur'ani eh za mu iya cewa komai yana cikin alkur'ani ta hanya guda biyu akwai abin da Allah ya tabbatar da shi a cikin alkur'ani kai tsaye akwai abin da Allah ya tura mu wajen manzon Allah dan ya mana bayani kaga bi hazal itibar komai yana cikin mai a cikin alkur'ani da Allah Allah ya ce mana ne walau rasuhu ila rasul wa ila ulil amri birhu la alimahu allazina yastanbiduna minhum a kenan idan mun duba qur'ani ba mu gani ba sai Allah ya ce farduhu ila rasul shi ma ku koma wajen manzon Allah zai muku bayani daki daki an gane wannan to su sai ka ga sun ce maka su ɗan qur'ani zalla ne amma kuma zaka gani ba sa aiki da wannan wannan magana su zaka ga suna sauraron bayanin malamin su su dai kawai abinda ba sa so abinda suke baki suke da shi ‘yan ƙala ƙato shine ba sa so a ji an ce qala rasulullah wannan kalmar kala rasulullah yana ma duk wani dan a zafi ban san dalili ba duk dan a na duniya bai san kala rasulullah in ka ga yana kafa hujja da qala rasulullah daidai da ra'ayinsa ne idan ya ga cewa kala rasulullah ya saba ra'ayinsa sai ce khabaru khabaru ahad fi ma ta'ummu bihi albalwa fala yuqbal an gane yana ganin hadisi ya saba ma ra'ayin sai sai ne kawo wasu falsafa da wasu maganganu na banza dan ya tunkuɗe maganar manzon Allah shi yasa ɗaya daga cikin salaf ke cewa alaman gane dan bid'a iyayya ga malaman hadisi in ga mutum yana kin malaman hadisi karan tsaye billahi da dan bid'a ne an gane wannan ko kuna ji kwanan nan wani professor yace ma kabarwa kabarwa ahad ba a karba har yace ma ko dan primary ma ya san da haka kuma wannan wannan professor ko kuma mani ba ya karanta hadisi ne lugar larabci ya dake dan manaji. Manaji, lugar larabci professor a larabci mai kan shiga cikin hadisi ce yasa sai wani professor kuma na hadisi ya wanke shi ta, ya zauna ya mai karatun tanin su wallahi ya zauna yana mai karatu ya sa ido yana sauraro ina ba ta gano wannan da ya tsaya kan lugan shi da fa'il da maqulun bihi da adab ya tsaya ya tawake wake shi na adab kifa na biki min zikira ya kai yana kada kai da ya fi alkhairi gare shi ko to maimakon ya tsaya kifa na biki min zikira ya habibi wa kaza kaza kaza eh ya tsaya ya tawake na imrul kai da nabi gatu zuriyani haka ne yana yi yana kada kai da ya fi alkhairi gare shi da ya shiga cikin gonan da ba nashi ba man takallama fi gairu fannihi aka bil ajaib duk mutumin da ya shiga fannin da ba na shi ba zai zo da abin mamaki ya zo wai ko dan firamare ya san ba aiki da kabaru ahad to in ba aiki da kabaru ahad wani hadisi za a yi aiki da shi kenan babu to wala kowane dan biriya ko da kaji yana kafa hujja da hadisi a zuciyar shi akwai kiyayya ba zai gaya maka bane an gane mutanen da suke yan baro baro su ne yan kala kasu shi dan kala kasu a fili dama ya ce qur'ani zalla duk da kuma ƙarya yake yi an gani kana raka shi za ka cewa ai jiya malam ai jiya malam yayi wa'azi mai malam yace zai fara ma bayani to malam bayani yayi ko gundarun qur'ani ya karanta to wannan bayanin waye ba shi dama yayi kun gane wannan ai a cikin al'amarin akwai renin wayo akwai akwai irin yan alaƙatar nan yan kauye irin ba kauyen nan wanda suke tafiya ba takalmi din nan wallahi wani daga cikin su sai yake wa'azi a wata ran wai wai fir'auna ya fir'auna ya kalli hamana ya kalli hamana ya yi ƙwarya molo da fir'auna ya kalli hamana ya yi ƙwarya molo sai fir'auna ya kwashe da dariya ya kwashe da dariya sai hamana ya ce ranka da daɗe me yasa kake dariya sai ce wallahi na kalle ka lokacin da zan halicce ka wato ina dan jin bacci ne na halicce ka yasa na yi ka mummuna to kun gani wai wai dan alaka ne wannan fa yanzu wannan magana da ya kawo har suna sauraro a wani aya za mu to haka suke rena hankulan mutane a wata aya aka ce ga hamana da ƙwarya molo <laughs> to haka za ka yi ta ganin mutane illahi lalzi da 'yan alaƙatu da 'yan shi'a da sauran 'yan biri a wallahi duka gaba ɗaya burinsu yaya za a yi a daina aiki da hadisi ko za ka babban buru irin wayannan mutane babu littafin da ake dumfara ana so a yi kata-kata da shi kawon bukari da musulun idan aka taba bukari da musulun aka samu nasara to alhamdulillah an gane shi sa kun malaman sunna ba su yi kasa a guyo ba sun yi rubuce-rubuce duk wani shubha da mutum zai kawo sun riga sun yi rubu-rubu da shi babu wani mutum duk ilimin shi a duniyar nan da zai iya faɗa da bukari da musulun ya samu nasara a lokacin da kan zo shine magana imamu suyubi cewa wa kam menene wa kam tarana hawa kuma nasira yawa can imamu suyubi ya wanda wa taqadu alaihi ma tsira wa kam na hau kuma nasira wa laysa zirkutu da asahu minhu wani ba'da alqur'ani wa lihaza qaddima ce wa taqadu alaihi ma tsira wasu malamai sun sanyi na ƙadi ga buhari kaɗan? irin su daru kudini sun ce a cikin bukari akwai hadisi kaza kaza kaza kaza sai ce wa na hawa kuma nasira sau da yawa kuma ka samu masu kariya bangaren wayannan hadisan a gani hadisan ma da daru kudini ya taba ake gani to akwai dan matsala sai da malaman sunna suka yi bayani dalla dalla suka yi raddi ga daru kudini kuma gaskiya ya tabbata a gare su ballantana kuma ƙaryen da yan biri ake kokarin su yi don su kawo shubha ga bukari da musulmi an gane wannan ko ka duba abin da ya faru ga abdul jabbar a kano ai ka duba yadda malaman sunna ta ko ina kamar su cinye shi danye kuma suka kawo mai hujjoji ya kasa yin magana bayan ya kasa magana aka kai karan shi wajen gwamnati aka ce a zauna da aka ba shi dama ina ganin a gaban malaman sunna a gaban ahlus sunna zama yayi ta gumi aka ce aka ce kunna mai fanka ga AC sifa ma wallahi gumi ke tsaya ta gumi to babu yadda za a yi wallahi mutum ya taba ahlus sunna ya kwana lafiya wallahi babu in kaga ahlus sunna sun kyale sun kyale shine kawai amma ahlus sunna Allah ya ba su karfin hujja wanda babu wanda zai iya ja su sai dai in mutum malami ne da karancin ilimi amma in ka karanci aqidar sunna da kyau to ka kekere ni subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk an ce akwai nan wai account number da ake cikin wasu na tambaya kan account number don tallafawa account number 0020172722 0020172722 account name a salafi tafsir association shi ne account name a salafi tafsir association bank name kan big idtc

3854-8383. Masha Allah. Thank you.